'Yan gudun hijira sama da dubu ɗari uku waɗanda suka haɗa da na cikin gida da waɗanda suka gudo daga jihar Borno sanadiyar tashin hankalin Boko Haram ne ke zaune a sansanonin da aka kafa a wurare da dama na jihar Difa. A ɗauka daga garin Maina Sorowa har izuwa garin Gegime, inda suka shafa shekaru da dama cikin mawuyacin halin rayuwa. domin komai nasu ya danganta daga tallafin da ke shigo su daga gwamnatin Nijar da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Shugaban ƙasar Nijar ya ce abubuwa sun ɗan ja da ah, baya. Misali makarantu ko da suna aiki ba sa tafiya kamar yadda ake fata. Haka abin yake a asibitoci. Alhali waɗannan mutane suna buƙatar su yi cikakkiyar rayuwa. cikin halin ƙangi suke zaune yau shekaru shida

lura da halin wahalhalun da 'yan gudun hijira ke ƙara tsunduma ciki ya sa gwamnatin nishar bullo da shirin mayar da su gida domin a halin yanzu hukumomi sun ce sun ɗauki dukkan matakan da suka dace don tabbatar da tsaron jama'a a ƙauyukansu. Ya ce tun da muka zo da wannan shawara mutane suka yi na'am sun ƙagu su ga an fara kwashe su zuwa gida dalili kenan muka fara da mayar da mutanen garin barwa kawo yanzu mutum kusan dubu biyar muka kwashe cikin kwana hudu muna fatan allah ya ba mu sa'a abin ya ɗore a barwa kuma ba idan nan za mu ci gaba da garuruwan da ke nesa da kwalta da waɗanda ke bakin hanya haka kuma har zuwa waɗanda ke kewayen kogin kuma dubu wato kusa da matattarar 'ya'yan boko haram gurinmu mu mai da kowa garinsu jama'a ta koma kan aiki Shi yasa na gayyace ku don in sanar da ku shirin da muka kaddamar wanda kuma muke buƙatar gudunmuwarku. Jagorar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar, Louis Oben, wacce ta yaba da yankurin gwamnatin ta Nijar, ta buƙaci mahukunta su fayyace tallafin da suke fatan samu a ƙarƙashin wannan tsari. ta yadda za a sanar da masu hannu da shuni irin gudunmuwar da ake jira daga gare su. Su quel cadre de concertation euh, euh, pour poursuivre ces discussions? Shi kuma jakadan Turkiya a Nishar ya buƙaci gwamnatin wannan ƙasa ta aike masa da takardar neman gudunmuwar da ake fatan samu a gaggauce ta hanyar ofishin ministan harkokin waje domin baiwa gwamnatin ƙasarsa damar maido da amsa ba tare da wani dogon turanci ba. J'aimerais bien avoir une euh, note verbale circulaire du ministère des Affaires étrangères concernant euh, les demandes urgentes. A nan gaba kaɗan shugaban ƙasar Nijar zai ziyarci jihar Difa a ci gaba da ayyukan kwashe 'yan gudun hijiran cikin gida ziyarar da a yayinta za su tantauna da Profesa Umara Zulum da wakilan hukumar UNHCR don duba hanyoyin mayar da 'yan gudun hijirar jihar Borno da ke da sansani a Difa zuwa gida Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.